duka laifi goma sha ɗaya da hukumar yaƙi da rashawa ta efcc ke zargin kamfanin pnid da shi sai alƙalin babban kotun tarayya edward ekuo ya yanke hukuncin karɓe ƙaddarorin kamfanin pnid a matsayin hukuncin laifuka kamar yadda doka ta tanada kotu ta ce za a mika ƙaddarorin ga gwamnatin Najeriya. Waɗanda ake zargin, waɗanda ake zargin Muhammad Kuchazi da Adamu Usman su ne daraktocin kamfanin PNID kuma an kama Usman da laifi goma sha shida, Kuchazi kuma an kama shi da laifi goma. A nan lauyan EFCC Bala Sangane yake cewa. The third of it had to do with uh, money laundering of and uh, the fourth one had to do with failure to comply with uh, requirements of the Special Control Unit against money laundering. A shari'ance abubuwa da ake zargin su sun hada da almundahanar kuɗaɗe, yin amfani da ofishinsu ba yadda doka ta ce ba, da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. Ɗaya cikin waɗanda ake tuhuma, Adamu Usman ya ce an same su da wannan laifi, kuma dole ne su miƙa wuya saboda a gama shari'a cikin lumana. and I think it is the right decision, having considered the facts and antecedents of the matter. So that is the right thing to do. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan an kai wannan hukuncin kasar Ingila inda aka ci Najeriya tarar dalar Amurka biliyan tara da ɗigo shida a gabanin wannan shari'ar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.